أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na kasancewa tare da ku cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawawan ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu cikin abin da muka ambata wanda ya gabata kuma ya zamanto ya amfanar da mu cikin abin da za mu ambata darasin da ya gabata mun yi bayani dangane da sashen hadisai da kuma riwayoyi na musulunci wanda suka yi bayani dangane da muhimmancin ambaton Allah subhanahu wata'ala da kuma tasirin da suke da shi wurin gyara zuciya da kuma tarbiyyar zuciya da kuma kyautata ɗabi'u insha Allah cikin wannan darasi ma zai kasance ƙarasawa a cikin wannan maudu'i inda za mu sake ambaton sashen hadisai da kuma riwayoyi na musulunci musamman wanda suka zo daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tsarkaka wanda suke bayanin wannan hakika da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfana da mu ya zo cikin hadisi daga imam Ali alaihi salam wanda ya zo a nahjul balaga yana daga cikin wasiyoyi na imam ali alaihi salam wanda ya ma imam hassan ɗansa alaihi salam wasiya ce wadda take da gayan muhimmanci tana da matukan muhimmanci kuma ba ta takaitu ba ne kawai zuwa ga imam hassan alaihi salam wannan wasiya ta shahe dukkanin musulmi ta shahe dukkanin muminai kuma lazim ne zamanto mutum ya aiki da ita domin samun falala da kuma albarkatai wadda ke tattare da shi wannan ya zo a cikin nahajul balaga cikin littafi na talatin da ɗaya daga cikin littattafai wanda suka zo a nahajul balaga wanda imam ali salam ke wajaha zuwa ga mutane yana cewa maɗansa usika bi takwallah saboda haka ya zo daga cikin wasiyoyi na imam ali alaihissalam wanda ya wajaha zuwa ga imam hassan alaihissalam yana ce masa usika bi taqwallahi ya bunayya yana cewa ina maka wasici ina jan hankalinka ya kai ɗana da lizimtan tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kuma ka lizimce tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ka kasance mai iltizami da abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta a kanka kuma ka kasance mai nisantan abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ka waluzumi amrihi hakanan kuma ina maka wasici da kai ƙoƙarin ganin cewa ka lizimci umarnin Allah subhanahu wa ta'ala duk inda ka samu kanka wa imarati qalbika bi dhikrihi hakanan kuma ina maka wasici da kai ƙoƙarin ganin cewa ka raya zuciyarka da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala tabbas wannan wasiya tana ɗauke da ma'anoni masu girman gaske masu faɗin gaske kuma irin wannan wasiya ɗin ne ya dace duk wani uba ya yi ma ɗansa irin wannan wasiya ɗin ya dace duk wani malami ya yi ma almajiransa irin wannan wasiya ya dace ke zamanto kowane musulmi kowane mumini ya iltizami da shi domin kuwa babu wani abu wanda zai ba mutum tsira duniyan ga da lahira sai lizimtan tsoron Allah subhanahu ta'ala duk wanda ya ji tsoron Allah subhanahu ta'ala to ya samu tsira duniya da lahira duk wanda bai ji tsoron Allah subhanahu ta'ala ba wal billah ya taɓe duniya da lahira muna ganin cewa cikin alkur'ani mai girma ya bayyana fa'idodi da daman gaske dangane da abin da ya shahi tsoron Allah subhanahu ta'ala ayoyi ba su kilguwa suna da yawa sosan gaske wani suka yi bayan dangane da tsoron Allah subhanahu ta'ala da kuma irin fa'idan da mutum zai iya samu sakamakon ya altizami da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala tun nan duniya kamin lahira kenan shine abin da Imam ali alaihi salam yake wasiya zuwa ga ɗansa imam hassan alaihi salam na ya lizimce tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya lizimci umarnin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya yi ƙoƙarin raya zuciyar shi da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ashe kenan muna fahimta cikin wannan hadisin kan cewa raya zuciya bai yiwa sai ta hanyar ambaton Allah subhanahu wata'ala ta hanyar zikiri ne kawai ake raya zuciya kuma da zikiri ne ake raya zuciya saboda mai saboda kamar yadda hadisan da muka karanta cikin darussa wani suka gabata suka yi bayani kan cewa zikiri kamar ne abinci na ruhi yadda jiki yake bukatan abinci ruhi shi ma yana bukatan abinci to zikirin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne abincin ruhi idan ruhi ya samu abinci kenan zai rayu idan ya rayu zai haskaka sai zamanto ya kai ga inda ake bukata ya zamanto ya kai amma wal azbila idan ya kasance mutum ba ruwan shi da zikiri ya nisanci zikiri ya nisanci ambaton Allah subhanahu wa ta'ala to sai ya kasance zuciya shi ta mutu idan zuciya ta mutu kuma ba za ta kai inda ake bukatan ta kai ba shi yasa kamar yadda muka gani cikin sashen hadisai dangane da irin tasirin zikiri da kuma fa'idodin da take da shi kan cewa tana kore shaidan kowa yana neman ya zamanto ba shi ba shaidan ya rabu da shaidan shi yasa ko da mutum zai rika cewa a billahi minash shaitanir rajim yana neman tsari daga shaidan wanda yake jifaffe amma menene zai ya zamanto shaidan ya nisance shi abin da ya kamata shi ne zamanto ya ambaci Allah subhanahu wataala shi sa imam ali alayhi salam yake cewa zikrullahi mutradatul lishaitan ambaton Allah subhanahu wataala ta kasance tana kore ya kasance yana kore shaidan idan mutum ya kasance yana ambaton Allah subhanahu wataala to yana koran shaidan ne da gare shi ba inda shaidan zai zauna tare da mutum ma daman ya kasance mutum yana ambaton Allah subhanahu wa ta'ala amma duk lokacin da mutum ya nisanci Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da mutum ya nisanci ambaton Allah subhanahu wa ta'ala to yana tare da shaidan shi yasa ya zo cikin tafsirin wannan aya min sharil waswasil khannas Allah ta'ala ka mutum na neman tsari cikin suratun nasu mutum na neman tsari daga sharrin shaidan wanda yake sanya waswasi a cikin zuciyar mutum alkhannas wanda ya kasance mai ɓoyewa lokacin da aka ambaci Allah subhanahu wata'ala wata yakan bayyana kuma yakan waswasi duk lokacin da aka gafala daga ambatan Allah subhanahu wata'ala amma duk lokacin da aka ambaci Allah subhanahu wata'ala sai zamanto ya ɓoye ya nisance mutum kenan ashe zikirin Allah subhanahu wata'ala ambaton Allah subhanahu wata'ala babban makami ne wanda mutum zai yi amfani da shi wurin ganin cewa ya yi maganin shaɗan kuma ya kore shaɗan da gare shi sannan ya zo a hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma yana cewa zikrullahi shifa'ul qulub ana iya samun zukata waɗanda suka yi rauni zukata wanda suka lalace zukata wanda suka kamu da cututtuka da rashin lahiya suna buƙatar magani suna buƙatar waraka ta wani hanya ne mutum zai bi ya warkar da zuciya wadda ta, lalace ta gurɓata sakamakon miyagun ɗabi'u ta wani hanya ne mutum zai bi ya ga cewa ya maganin zuciya da ta faɗi ba ta da lahiya saboda miyagun cututtuka na zuciya wanda ya mamaye ta sakamakon aikata laifuka da kuma zunubai hanya guda ne shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cikin wannan hadisin cewa zikrullahi shifa'un shifa'ul qulub yana cewa ambaton Allah subhanahu wata'ala shine warkarwa ga zukata idan mutum ya ambaci Allah subhanahu wata'ala ya lizimci ambaton Allah subhanahu wata'ala zuciyar shi za ta samu waraka wannan hadisai suna da yawa sosan gaske wanda suka zo cikin wannan babi suke bayyana muhimmancin zikiri da kuma irin fa'idan da take ɗauke da shi cikin amaliyan tarbiyyantar da zuciya da kuma gyara biyu. amma menene hakikanin zikiri cikin darussan da suka gabata mun yi ɗan ishara zuwa ga hakikanin zikiri inda muka bayanin cewa zikiri ba kawai ya takaita ba ne ga ambaton Allah subhanahu wata'ala zikiri na lafazi zikiri nau'i-nau'i ne daga cikin zikiri mun dan ishara zuwa ga mafi muhimmancinsa yanzu za mu ambaci hadisan wanda suka yi bayani kan wannan ya zo hadisi a cikin biharul anwar mujalladi na 90 shahi na 151 hadisi na hudu yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a cikin wannan hadisin walaisa huwa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walakin idza warada ala ma yahrumu alaihi khafa Allah azza wa jalla indahu wa taraka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi bayyana mana cikin wannan hadisi kan cewa zikirin Allah subhanahu wa ta'ala ambaton Allah subhanahu wa ta'ala bai takaita ba kawai ya zuwa ga mutum ya rika cewa subhanallah ko alhamdulillah ko la ilaha illallah ko Allahu akbar ha manzo Allah ke cewa sai dai zikiri hakikanin shi mai muhimmancin sa shine duk lokacin da mutum ya gangaro ya zuwa ga abin da ya kasance ya haramta a kansa sai ya zamanto ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala wanda yake mabuwayi mai girma sai ya zamanto ya nisance wannan abin da ya haramta din wannan shine ambaton Allah subhanahu wata'ala wannan shine zikirin Allah subhanahu wata'ala wannan kuma shine mafi muhimmanci daga cikin zikirin Allah subhanahu wata'ala saboda menene amfanin mutum ya kasance yana yawan zikiri a lafazi da bakinsa yana yawan jan tasbi amma duk lokacin da ya fuskanci wani abu wanda yake haram sai ga ya afka dewa daga cikin mutane da muke ganin suna lizamtan zikiri sun kama zikiri yadda suke iltizami da zikiri sawa'an sun sanya shi masanya shi zifa ne ko wurdi wanda suke ko daushe. suna da jiddiya wannan janibin suna ba da kokari wannan janibi kuma abu ne mai kyau amma in aka zo janibin haram zaga cewa nan wurin ba su da jiddiya ba su da kokari musamman bangaren dukiya na haram zai cewa mutane ba su kula da wannan ba su jin tsoron Allah wannan janibin nan ko ne ya kamata ya to an tuna Allah kenan duk wani aiki na haram idan ka kai gare shi zamanto ka tsaya ka tsawatu wannan shine zikirin Allah subhanahu wata'ala shine ambaton Allah subhanahu wata'ala hakanan ya zo cikin wani hadisi wanda aka ruwaito daga imamu sadiq da kuma imamul bakir alaihi wassalam wanda su ma sun daga imamu ali alaihi salam hadisin shi ma ya zo ne a cikin biharul anwar cikin mujalladin da muka ambata mujalladi na 90 eh, shahi hadisi na biyar zuwa na shida shi ma na bayanin wannan hakika din imam ali alaihi salam yana cewa a zikru zikran yake cewa zikiri kashi biyu ne nau'i biyu ne suke cewa zikrun inda musiba wato ambaton Allah subhanahu wa ta'ala tunan Allah subhanahu wa ta'ala a gun musiba idan wani abu ya same ka wanda yake baya da kyawu sharri ya same ka musiba ya same ka wani bala'i ya same ka ka tuna Allah subhanahu wa ta'ala ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci allazina iza allazina iza asabatuhum musiba waɗanda idan musiba ta shahe su qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine abin da ake bukatar mutum ya ambata wannan shi ma zikiri ne imam ali yace hasanun jamil yace wannan yana da kyawu abu ne mai kyau yana da kyau wa afdalu min zalika zikrullahi inda ma harrama alaik abin da yafi yahi wannan shine ambaton Allah subhanahu ta'ala a inda Allah subhanahu a akan abin da Allah subhanahu ta'ala ya haramta a kanka fa kunu zalika hajizan sai zamanta wannan ya kasance shamaki tsakaninka da sabon Allah subhanahu ta'ala wannan shine zikiri wannan shine zikiri na hakika kuma wanda aka fi so kenan ya zamanto duk lokacin da mutum ya samu kanshi a wani janibi na sabon Allah ya yi kokarin ganin cewa ya kama kanshi ya tuna Allah ya ji tsoron Allah ya koma ga Allah subhanahu wataala wannan shine hiyan zikiri kuma wannan shine zai taimaka wurin mutum ya maganin miyagun sifofi wanda suke bata zuciya suke gurbata zukata sannan ya kokarin ganin cewa ya kama hanya madaidaiciya wurin tarbiyyantar da ruhi da kuma gyara ɗabi'u wannan kenan da fatan Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin وآله الطيبين الطاهرين